Mike labari TV Mike labari TV Mike labari Shamsi ya ba mu musha Akwai labari Ƙasar Najeriya za ta fara ƙera motoci masu amfani da iskar gas domin sauƙaƙa zirga-zirga ga 'yan ƙasar. Ana ci gaba da jigilar maniyyatan Najeriya zuwa ƙasar Saudiya. sannan za ku ji shugaba tinubu ya karɓi bakuncin takwaransa na ƙasar senegal basiri dumaye faye gwamnan jihar katsina ya bayyana cewa kawo yanzu sun cimma nasarar kawo ƙarshen ta'addanci a jihar katsina da kaso saba'in cikin ɗari sannan ku ji cewa rundunar sojin najeriya ta buƙaci hukumomin jamhuriyar nijar da su kama wani mutum da suka bayyana da shugaban wata babbar ƙungiyar garkuwa da mutane Ƙungiyar likitoci ta duniya ta bayyana cewa rabin likitocin Najeriya ko dai sun sauya sana'a ko kuma sun bar ƙasar. Daga ƙetare kuma ku ji cewa ministan yakin Isra'ila Benny Gantz ya yi barazanar yin murabus. Daga ƙarshe ku ji cewa babbar kotun Majalisar Ɗinkin Duniya ta ci gaba da sauraron ƙarar da Afirka ta kudu ta shigar gabanta. Tana zargin Isra'ila da aikata kisan kare dangi a zirin Gaza. Mai sauraro Assalamu alaikum. Za ka saurari labaran duniya daga nan tashar Mike Labari TV. A yau muna Lahadi ɗaya ga watan Zulkada shekara ta biyar, Hijir wanda ta yi daidai da sha tara ga watan Mayun shekara ta 2024. Kanan labaran kuka saurara. Yanzu kuma za ku ji mu ɗauke da cikakkun labaran. tare da ni Aisha Isa Ibrahim. Za a fara kera motoci masu amfani da iskar gas domin samun sauƙin zirga-zirga ga 'yan Najeriya. Babban mataimaki na musamman ga shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu kan sabon sadarwa Malam Abdulaziz Abdulaziz ne ya bayyana haka. Yayin ziyarar gani da ido da ya kai kamfanin a jihar Legas. Kamfanin mai Kano zai kera motoci masu amfani da iskar gas na CNG domin samar wa 'yan Najeriya sauƙin rayuwa da kuma samar wa matasa ayyukan yi. Malam Abdulaziz Abdulaziz ya kuma ƙara da cewa Najeriya ƙasa ce mai albarkar iskar gas. Samar da waɗannan motoci zai bai wa 'yan ƙasar damar sayan mai da kuɗi ɗan kaɗan. ta yadda harkokin sufuri za su yi sauƙi gami da saukar da farashin kayayyaki ko da a wannan makon gwamnati ta zartar da cewa duk motocin da za a saya a tabbatar masu amfani ne da iskar gas hakan kuma wani bangare ne na ayyukan shugaban ƙasa na ƙoƙarin samar da ayyukan yi ga matasa to a nan kuma ana ci gaba da jigilar maniyyatan najeriya Hukumar Nakon ta Najeriya ta ci gaba da jigilar maniyyata ƙasar zuwa ƙasa mai sarki domin sauke farali. Cikin wata sanarwa da hukumar ta wallafa a shafinta na X ta ce zuwa ranar Asabar da safe. Jirage sha biyu ne ɗauke da maniyyatan ƙasar kimanin dubu kimanin dubu hamsin da saba'in da hudu suka isa Saudiya. Hukumar ta ce sha ɗaya daga cikin jiragen sun sauka ne a birnin Madina. yayin da ɗaya kuma ya sauka a jidda na kwanta ce daga cikin adadin maniyyatan da suka isa ƙasa mai tsarki mutum dubu ashirin da tara da talatin da hudu maza ne yayin da dubu ashirin da ɗaya da arba'in kuma mata ne a makon nan dai hukumar alhazai ta fara jigilar maniyyatan ƙasar inda aka fara daga jihohin kebbi da bauchi da nasarawa da Legas da kuma birnin tarayya abuja To a kuma a ranar Alhamis ɗin da ta gabata ne shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya karɓi bakuncin shugabar ƙasar Senegal Basiru Dumaye Faye tare da yin kira da a samar da daidaito a yammacin Afirka domin tunkarar ƙalubale da yankin ke fuskanta. Da yake jawabi yayin ganawarsa da shugaban ƙasar Senegal a fadar gwamnati. Shugaba Tinubu ya ce dole ne ƙasashen yammacin Afirka su haɗa kai domin daƙile matsalolin ta'addanci. da 'yan fashi da kuma safarar mutane da kuma fatara da talauci a nan kuma gwamnan jihar katsina malam dukwara ɗaya ya bayyana cewa gwamnatinsa ta rage yawan 'yan fashi da makami zuwa kashi 70 cikin 100 a cikin shekara guda da ta wuce a cewar gwamnan hakan ya biyo bayan yadda aka samu haɗin kai tsakanin jami'an tsaron gida da na jami'an tsaro na yau da kullum a faɗin jihar To a nan kuma rundunar sojin Najeriya ta buƙaci hukumomin jamhuriyar Nijar da su kama wani mutum da suka bayyana da shugaban wata babbar ƙungiyar garkuwa da mutane. An kuma zargi Halilu Buzu wanda ɗan ƙasar Nijar ne da laifin safarar makamai da kuma safarar shanu. Tare da haƙar ma'adanai ba bisa ƙa'ida ba a jihar Zamfara da ke Najeriya, inda ake yawan samun laifukan garkuwa da mutane. Hukumomin Najeriya sun jima suna bayar da rahoton kama mutumin da ya yi fice a fannin garkuwa da mutanen domin neman kuɗin fansa. Wata sanarwa da ta samu sa hannun manjo janar Edward Buba mai magana da rundunar tsaro ta Najeriya. Ya ce Halilu Buzu ya yi daba ne a dajin Sububu da ke jihar Zamfara. To kungiyar likitoci ta Najeriya ta ce fiye da rabin likitocin ƙasar ne ba su sabunta su ba a shekara ta 2023. Abin da ke nufin mai yiwuwa ko dai sun tsallake sun bar ƙasar ko kuma sun canza sana'a. Shugaban ƙungiyar Falfesa Bala Audu ya ce a shekarar da ta wuce likitoci kimanin dubu hamsin ne kawai suka sabunta lasisin aikinsu. a cikin adadin likitoci kimanin dubu ɗari da talatin da ake da su a Najeriya. Ya kuma ce likitoci a Najeriya suna aiki kusan tsawon sa'a ashirin da hudu a mafi yawan lokuta saboda yawan aiki kuma ba tare da an ƙara musu haƙƙoƙin aiki gwargwadon aikin sadaukarwar da suke ba. Farfesa Bala Audu ya ce likita ɗaya a Najeriya yana duba kimanin mutum dubu sittin. ninki goma na abin da hukumar lafiya ta duniya ta ƙayyade na likita ɗaya ya duba mutum ɗari shida a cewarsa irin wannan yawan aiki na taɓa lafiya da kuma ƙwazon aikin likitocin najeriya inda a baya-bayan nan har aka samu wani likita da ya rasu saboda sukewar aiki to daga ƙasashen ƙetare kuma ministan yakin isra'ila benny gantz ya yi barazanar yin murabus daga majalisar yankin ƙasar idan Firayim Minista Benjamin Netanyahu ya ki bayyana shirinsa na kula da zirin Gaza bayan yakin da suke yi da Hamas ya zo ƙarshe. Mr. Gans ya ɗebar wa gwamnatin Isra'ila wa'adin ranar takwas ga watan Yuni domin ta tsara manufofi shida ciki har da kawo ƙarshen mulkin Hamas a Gaza da kuma kafa gwamnatin farar hula ta ƙasa da ƙasa. Ministan ya yi wannan barazanar ce a ranar taron manema labarai. ya kuma bayyana cewa mutanen Isra'ila suna kallon ka dole ne ka zaɓi tsakanin kishin ƙasa da kuma son zuciya dole ne ku zaɓi tsakanin haɗin kai da ɓangaranci kuma dole ne ku zaɓi tsakanin abin da ya kamata da kuma rashin bin doka da oda to a nan kuma babbar kotun majalisar ɗinkin duniya mdd ta ci gaba da sauraron ƙarar da afirka ta kudu ta shigar gabanta tana zargin isra'ila da aikata kisan kare dangi a zirin Gaza da kuma neman ba da umarnin hana kai farmaki a Rafa. Isra'ila wadda ta sumfanta yunkurin na Afirka ta kudu maras tushe da kuma wanda bai dace ba, za ta ba da nata martanin a ranar Juma'a. Kalaman hukuncin da Kotun International Court of Justice ICJ ta yi ya jawo cece kuce tun bayan da Afirka ta kudu ta shigar da ƙarar. kuma an jingina kafatanin hukuncin kan kalmar possible wadda ke nufin mai yiwuwa a watan janairu ne icj ta ba da hukunci na wucin gadi inda wani sakin layi a hukuncin ya fi jan hankali a ganin kotun hujjoji da abubuwan da suka bayyana sun isa a ce wasu daga cikin hakkokin da afirka ta kudu ke nema na kare rayuwar mutane masu yiwuwa ne wannan ta sa wasu da yawa ke ganin hakan na nufin kotun ta amince cewa akwai yiwuwar isra'ila ta aikata laifukan kare dangi da ake tuhumar ta da shi wannan fahimtar ta yaɗu nan da nan har ma ta bayyana a cikin sanarwar mdd da ƙungiyoyin kare haƙƙi da kafofin yaɗa labarai da dama cikin har da bbc sai dai a watan afrilu shugaban icj a lokacin da aka ba da hukuncin john dongu ya ta faɗa yayin wata hira da bbc cewa ba shine abin da kotu ke nufi ba asali ma a cewar ta ana nufin afirka ta kudu na da haƙƙin ta shigar da ƙara a kan isra'ila kuma falasɗinawa na da sahihin dalili na neman a kare su daga kisan kare dangi haƙoƙin da ke fuskantar lalacewa da ba za su gyaru ba to da haka labaran namu ya zo ƙarshe Aisha Isa Ibrahim, Mike Labari TV. Zan so in ji ra'ayoyinku akan wannan bidiyon. Idan shi ne ku na farko a wannan tasha, ina mai gayyatar ku da ku danna mana wannan ɗan yatsa mai kalar shuɗi, sannan wannan maɓallin ja, sai ƙararrawa domin samun sababbin shirye mu. Da haka nake ce muku sai an jima.